Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana wannan karo muna mintoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. Da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Free zango 200.5. ana kuma iya kama mu alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com masu saurari assalamu alaikum yanzu ma alheri grace abdu ce tare da daular salim muke farin cikin jan rigamar shiri da wannan hantsi bayan labaran duniya za ku ji abin da kwararru ke faɗa dangane da batun samun guraben ƙaro karatu ga 'yan najeriya a ƙasashen waje Maryam Dauda za ta gabatar da shirin kallabi kamar yadda muka saba daular ta shigo da sharhin jaridun Amurka sai kuma rayoyi da ku masu saurare kuke bayyanawa ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma daular Salim ce ke karanto labarin duniya. jiya alhamis shugaban kasar amurka donald trump da na faransa emmanuel macron sun halarci wani bikin karramawa a wata makabartar sojojin amurka a yankin namandi domin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira d daga bisani kuma sun gudanar da wani taro tsakanin kasashen biyu a birnin china ana ci gaba da bukukuwan wannan rana a sauran wasu makabartun da wuraren tarihi a fadin duniya yayin da amurka faransa da birtaniya da kuma kanada da sauran ƙawayen ƙasashen ke bikin tunawa da mazan jiyan kusan sojojin amurka 2,500 ne suka mutu a rana guda ranar 6 ga watan yuni shekarar 1944 lokacin da dakarun haɗaka suka wa sojojin nazi waɗanda suka mamaye faransa an ƙiyasta bakin ɗaya sojojin haɗaka da suka rasa rayukansu sun kai dubu goma A jiya Alhamis, Amurka da Mexico sun koma teburin tattaunawa da burin cimma yarjejeniyar yadda za su shawo kan matsalar kwararar bakin haure da suke shiga Amurka ta Mexico. Shugaba Donald Trump ya faɗi jiya Alhamis daga Turai cewa har yanzu yana nan kan bakansa na labta wa kasar mexico haraji kashi biyar a ranar litinin mai zuwa uh, ya ce akwai wani abu mai ban mamaki da zai iya faruwa mun faɗawa wa mexico cewa harajin zai hau kansu kuma da gaske nake kuma mutane da yawa ciki har da sanitoci ba su san abin da suke magana a kai ba idan ana magana haraji A ranar Laraba, jami'an kasar Mexico sun tare wata babbar mota dauke da bakin haure da suka fito daga tsakiyar nahiyar kudancin Amurka. Bayan da suka fita Mexico da zumma shiga Amurka, jami'an Mexico na iya bakin su wajen hana bakin haure shiga Amurka domin kaucewa barazanar Trump na saka haraji kan bakin hauren. amma duk da haka trump na bukatar kasar mexico ta kara tsaurara matakan hana bakin haure da suke shiga amurka ta ƙasar ta yayin da shugaban amurka donald trump ke halartar bikin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira d-day a jiya alhamis ya sami lokacin caccakar wasu abokan hamayyarsa mai bincike na musamman robert mula da kakakin majalisar wakilai nancy pelosi kan rawar da suka taka a bincikensa da aka yi a wata hirarsa da tashar talabijin ɗin fox news da ya yi ya ce mula ya kunyata kansa ne bayan da ya fito ya yi jawabinsa na farko kan binciken da ya kwashe watanni 22 yana yi don gano ko kasar rasha ta yi shishige a zaben shugaban kasa na shekarar 2016 da kuma ko trump a matsayinsa na shugaban kasa ya yi katsalandan a binciken da ake yi a kansa Yayin da ake sukar kamfanin sadarwa na kasar China a fadin duniya, kamfanin Huawei ya sake shigar da kansa makon da ya gabata lokacin da ya rattaba hannu kan wata yarjejeniya da kungiyar tarayyar Afirka domin haɗin gwiwa kan samar da fasahohin zamani a nahiyar Afirka. Thomas Kuwaise Kotte da ke zama mataimakin shugaban kungiyar tarayyar Turai da Philip Wang mataimakin shugaban kamfanin Huawei a arewacin nahiyar Afirka sun amince da yarjejeniyar yin aiki tare a hedikwatar au a birnin addis ababa makon da ya gabata yarjejeniyar da ta nuna haɗin kai ga kamfanin huawei lokacin da yake fuskantar matsala a tarihin kamfanin labaran duniya kenan kuka saurara. zaben wakilin Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya Farfesa Tijjani Muhammad Bande a matsayin shugaban zauren majalisar na 74. Masana harkokin siyasa da dangantaka ta ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin sharhi a kan wannan zaɓe da kuma tasirinsa ga Najeriya. Wakilinmu Babangida Jibril ya yi hira da masanin tarihin siyasar duniya na gidan Arewa da ke ƙarƙashin Jami'ar Ahmadu Bello, Dr. Sha'aibu anchao inda yake cewa zaben Professor Bande ya kasance shugaban zama ta majalisar ɗinkin duniya ba karamin cin nasara ba ne musamman musamman ga kasar mu Najeriya da kuma kasar Afirka. Bayan shekara biyu da aka zaɓi a Hajiya Amina Muhammad wanda ta kasance mataimakiya na na sakatare majalisar ɗinkin duniya. To gashi bayan shekara biyu kuma an ƙara zaɓen wannan Najeriya ɗin wani gwarzo ya ɗare kujeran shugaban zama ta majalisar ɗinkin duniya. Wannan ba karamin cin nasara ba ne musamman ka ga ya nuna cewa martabar Najeriya Da kimanta ya fara dawo a idanun duniya domin har ta kai matsayin yanzu a cikin shekara biyu an ba najeriya dama da kasance ta taka rawa a majalisar ɗinkin duniya a wa'annan manya-manyan mukamai guda biyu sannan kuma ya nuna ainihin rawan da muke takawa wajen cimma dukkan kudurori ta majalisar ɗinkin duniya wanda da yake a baya mun taɓa samun an samu 'yan afirka guda biyu wanda suka kasance sun jagoranci sakataren majalisar mulkin duniya akwai butu butus gali na ɗan ƙasar masar akwai kuma kofi a nan a ƙasar ghana ba a taɓa samun ɗan najeriya da ya kasance ya zama a sakataren majalisar ɗinkin duniya ba amma wannan ya nuna mana alamar cewa nan gaba kaɗan za a yi samun ɗan najeriya wanda zai kasance ya ɗare kujerar majalisar ɗinkin duniya to ko menene fatan ɗan najeriya game da wannan mukami na shugabancin majalisar ta ɗinkin duniya da ɗan najeriya ya samu muna fata a zaman shi a wannan uh, kujera zai kokari ya kawo manufofi da ka'ido da waɗansu abubuwa da faru wanda zai ƙara inganta dukkan harkokin rayuwa na ƙasashen afirka da kuma ƙasar najeriya wanda ita ce ne mahaifarsa domin za ga cewa akwai kudurori da yawan gaske wanda ya kamata a ce an ɗauka domin samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen dukkan yaƙe-yaƙe da tashin hankali da ake a duk ƙasashen afirka sannan kuma muna fata magana ta yi da ake fama wasu ƙasashen afirka ake fama da yunwa lokacinsa za a samar da wayansu dabaru wanda za a kawo maganin yunwa da ake fama da shi a kasashen afirka musamman shi kansa ya faɗa lokacin bayan an zaɓe shi a wannan zama ta saba'in da hudu cewa ɗaya daga cikin ƙudurori da manufofin da zai sa a gaba shine ganin cewa dukkan wa'insu abubuwa da ke maganan yunwa maganan ah, talauci maganan rashin zaman lafiya maganan cewa an samu ingantaccen ilimi a kasashen duniya ah, musamman kasashe masu tasowa shine nan zai fi mai da hankali a kai so muna fata ah, allah ya bashi iko ya bashi da mai jagora akan cewa dukkan wasu kuduri da manufofi masu kyau wanda lokacinsa za a aiwatar da su wanda zai amfana da kasashen duniya da kuma musamman kasashen afirka da kuma kasar mu Najeriya. Babangida Jibrin murya Amurka daga Lagos. To madalla. Bincike na nuni da cewa 'yan Najeriya da suke samun zuwa karatu a kasashen da suka ci gaba na duniya suna yin fice a dukkan sassan ilimi, abin da yake ƙara ɗaukar hankalin ƙwararru a fannin ilimin. A cikin mu da Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel ta nan Amurka, ya bayyana yadda matasa a kasashe masu tasowa za su iya ci moriyar wannan dama. Akwai yadda za su iya ci moriyar wannan abin amma akwai su matakai wanda za a ɗauka. Misali kamar tsarin ilimin Najeriya yanzu a jami'o'i ya ɗan lalace don mutum ya kwatanta shi da abin da da yake faruwa. Amma duk da lalace wanda ya yi idan ana so mutanenmu a can su sami irin wannan taimako a nan to abin da za a yi shine ya kamata mutane a nan yan najeriya da suke nan su haɗa kansu su nemi kamar jami'o'i wanda suke bada irin wannan taimako ko kuma ƙungiyoyi wanda suke bada irin wannan taimako a sa sunayensu a bada a bada bayani ga yadda mutum zai rubuta application da sauransu sai aika a mutane a can najeriya ko kuma a buɗe wani wuri kamar misali a kwamfuta a sa wannan bayanin duka so saboda duk wani wanda yake so ko shi wane ne zai iya zuwa kurin ya je ya samu wannan information amma duk da haka ana bukatan kamar wani wanda zai je ya taimaka ma yara wanda kamar sun fito daga karkara ba su da cikakken bayani akan irin wannan ya ce musu to in kuna son abu kaza ga abin da za ku yi ga yadda za ka rubuta application din domin nan in kana neman taimako irin wannan akwai yadda za ka rubuta application din yadda duk wani wanda ya karanta zai ce a lallai fa wannan fa mutumin ko kuma wannan mutumiyar tana da niyya za ta yi wani abu misali ni lokacin da na sami nawa da na zo ran da aka mana bukin ran da aka mana biki na soma karatu shi babban sashinmu wanda suka ba mu wannan taimakon kuɗin wajen ko goma sha biyar ne ya faɗi a cikin application nawa akwai wani abin da na rubuta akan na akan abin da ni nake so ni a afirka idan na samu wannan scholarship ko kuma taimakon kuɗin makaranta din mm. amma ya karanta ya karanta a gaban jama'a abin ya bani mamaki don ni na shiga ina gan kaina dan talaka daga kauye kudu nazo amma lokacin da suka karanta sun ga cewa wannan mutumin ba wai kurin yana son ya zo makaranta ne amma yana da niyya ya yi wani abu to irin wannan abin ya kamata mu je a haɗa kan yara matasa a koya musu yadda za su rubuta irin wannan application din saboda in sun rubuta duk inda mutum yake a duniya in ya karanta zai ce kai wannan matashin fa ko kuma wannan matashiyar tana da niyyar yin wani abu da rayuwanta ba wai kurin a je makaranta don a zo ana barazana mutane an je jami'a amma kuma babu wani niyyar taimakon jama'a ba. wato yanzu da ake bayyana duniya kusan sai ka ce ta dunkule ta zama ɗaya sabili da hanyar sadarwar nan da ake da ita ta zamani da duk inda kake za ka iya neman bayanai kuma ko kuma ka ba da bayanai kai ma ka nemi bayanai ka kuma ba da bayanai ana iya ya matasa za su yi amfani da wannan dama wajen cimma wannan buri wannan babban magana ne amma kuma magana da shi yana da muhimmanci amma abin da na kula shine mafi yawan mutanen mu talakawa suna shan wahala a najeriya domin abinda lokacin da zauna a najeriya abinda nake biya domin sami zuwa intanet abinda ake kira intanet kamar je kwamfuta yi wani eh. abu ko a telefon nawa abinda nake biya a najeriya ya fi abinda nake biya a nan america mutanen america suna da kuɗi da yawa amma kuma su suna biyan kaɗan amma a najeriya mutane suna biyan da yawa so so da yawa za ki samu cewa idan mutum ba yana da sukuni sosai ba ba zai iya zuwa je bata lokaci kurin yana amfani da wayansa ko kuma da kwamfutansa saboda samun bayani kamar wannan ba kuma wata rana da idan ka je najeriya za ka samu wannan ma akwai computers in ka shiga za ka yi amfani da su yanzu ma sau da yawa wurare da yawa ma ba za ka samu domin kusan mutane da yawa sun fi amfani da wayansu ne to amma yana da kuɗi da yawa wato wannan kamar da ka ambata yanzu mutane sun fi amfani da wayoyinsu na salula suna sayan hanyar shiga hanyoyin sadarwa na intanet ɗinnan da ake kira data to eh. ba za su iya yin amfani da wayoyinsu na salular nan ba da wannan data da suke saya galibi ana amfani da ita wajen harkokin sada zumunta ko facebook ko kuma whatsapp dai da su wannan shi ma abin da kika faɗa kwakwaran magana ne domin mafi yawan mutane suna amfani da shi wannan intanet din a wayansu saboda sadarwa ne ko da sauransu to amma sau da ba za ki samu suna amfani da shi misali kamar da zancen neman wasu abubuwa kamar wannan ba idan wannan abin zai faru ana bukata a sami mutane daga nan kuma daga can wanda za su je su koyar da wannan ɗaliban su nuna musu cewa ga abubuwan da za su iya da wannan waya da yake hannunsu domin su ci gaba ba wai kurin su je su zauna suna kallon hoton ko 'yan samari ko 'yan mata ko wani abu don abinda na ga mafi yawa sau da yawa a najeriya abinda matasan suke kenan an je kurin ta je ana amfani da shi wayan aduduwa ne aduduwa ne amma babu wani kwakwaran abin da ake so a yi da shi to amma idan akwai haɗin kai domin idan mutum zai yi amfani da waya domin ya sami irin bayani wanda kike magana mutumin yana bukata a cikin zuciyarsa yana da kaman niyya na wani abin da zai yi da rayuwarsa dan ba kana da wannan niyya ba na abin da zaka da rayuwanka ba abin da zai ah, tura ka har da kai irin wannan abubuwan to ni wannan abin yana da muhimmanci domin ina so yara matasa a Najeriya su zama suna da niyya za su yi wani abu da rayuwarsu ba kurin su zauna kurin su yi kwalliya ko su yi wani abu su tsefe kai su sa kaya kaza su sa kaya sutura kaza da sauransu ba wai ina cewa kar su yi kwalliya ko kar su yi sutura ba amma rayuwa ya kamata ka sa a zuciyanka cewa ga wani abin da kake so kai kuma wannan abin da za ka yi ba wai kurun ma kanka ba kai tunanin me za ka yi ma ko karamar hukuman ku ko me za ka yi ko ma jihar ku ko me za ka yi ma wani ko wani abu dai kamar hakan nan to wannan zai taimaka shine zai sa yara har su damu oke bari su je su bincika ko akwai wani abu kaza akwai abu kaza bayani wanda za su yi amfani da shi akwai mutane da yawa nan wanda za su taimaka wajen ba da wannan bayani amma yaya za mu yi mu koya ma yaran mu matasa yanzu akan cewa rayuwa ba wai kurin ka girma ne kurin ka girma ka yi sutura ka yi sa sutura ka yi wani abu kurin ba a'a menene kake kullawa za ka yi ma kasanka me kake kullawa za ka yi ma a karamar hukumar kuma mutanen da kake tare da su. There's a place in your heart and I know that it is love and the place was brighter than tomorrow. Farfesa Samuel Zalanga na Jami'ar Bethel a nan Amurka. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau ya samu bakuncin Dan Paulin Talen, tsohuwar mataimakiyar gwamnan jihar Filato. A wata hira da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda, ta bayyana mahimmancin tafiya da mata a harkokin ƙasa kuma domin ci gaban ƙasa musamman a Najeriya. Ga yadda hirarsu ta kasance. Bari samu cikakken sunan ke da mukamin da kika taɓa riƙewa. Okay. Sunana Dan Paulin Talen, daga plateau ni tsohuwar commissioner ne na kiwon lafiya ni tsohuwar minista ne na kimiyya ni tsohuwar deputy governor ne a plateau yanzu na chairman na naka wato national agency for the control of hiv aids da kyau to yanzu ina za ki ce mata sun fito ina suke yau kuma ina za su dosa to mata ko an ki ko an so dole a yadda cewa mata su ne karfin siyasa mata kuma sun yi rawan a gani mata kuma su ne karfin siyasa su ne karfin gida idan ana son zaman lafiya mata su ne masu tabbatar gida lafiya in gida tana lafiya society za ta zama lafiya ƙasa gaba daya za ta zama lafiya mata kuma sun fi yawa a yawan jama'an najeriya gaba daya idan kuwa ba a yi tafiya da mata ba to ya zama ƙasan ta zama gajeyu domin tana a kan kafa ɗaya ta zama gajeye nan muna roko mata sun ba da cikakken goyo ba ɗari bisa ɗari wa shugaban kasa a zaɓe na farko an ba shi ɗari bisa ɗari ya shi ya yi ƙoƙari amma muna rokon allah ya taɓa zuciyar shi ya ƙara domin a afirka gaba ɗaya najeriya wanda mu ne babban kasa mu ne wanda gaba daya mu ne a kasa a fannin tafiye da mulkin kasa tare da mata saboda haka zai zama da kunya idan an ce ba a yi da mata mata najeriya tana 5.9% kananan kasashe kamar senegal suna 65 eh, rwanda tana 67 duk wannan abin ai da kunya mun fi su a kowane fanni saboda haka muna fata muna roƙon allah shugaban kasa yadda ya mana alkawari cewa wannan next level din nan za a yi da mu kuma za a yi da mu a yadda ya kamata wato 35% affirmative action ba wai muna neman mu zama daidai da maza ba ba mu ce muna son ma 40% ba 35% akalla in an yi wannan za a ga cin gaban kasa wadda ya kamata domin sauran kasashen nan da ake tafiyar da mata cin gaban kasa ya fi saboda haka idan muna so najeriya ta samu cikakken cin gaban kasa a yi tafiya da mata wanda su ne iyayen kasa to anti akwai wasu mata da aka tafi da su kamar mutum uku da suka dan ba da kunya to me za ki ce a game da wa'annan halayen nasu to a ko ina ba idan za a ce an sami mutum da ya cika goma kuma in dai a ce a cikin dari daya an samu uku da suka kasa maza nawa ne suka kasa maza nawa ne suka kasa in an ɗauki list ɗin mazajen da suka kasa kasan nan da suka ba kasan nan kunya ai ba abin faɗa ba ne saboda haka ba wai muna goyon bayan mata uku da suka ba mu kunyan ba ba wai mun goyi bayan su ba amma muna ce a duba a gani ai an san kowace mace an san wanda za su yi aiki tsakanin su da Allah an san wanda an gwada su ba su ba da kunya ba saboda haka irin irin wa'annan mata suna na a kowane jiha saboda haka ba wai mun rasa matan ba ne suna nan ko ina muna roko Allah ya taba eh, zuciyar shugaban kasa ya taba zuciyar gwamnoni ya taba zuciyar duk manyan kasa eh, manyanmu na kasa masu riƙe da mulki su tuna cewa matan nan su suka ce suka ba kada kuriya suka ba su saboda haka in yi tafiya da su za a samu zaman lafiya za a samu cin gaban kasa domin duk abin da mace take yi ba don kanta ba don 'ya'yanta ne don iyalinta iyali kuma ne za ta zama eh, eh, society society kuma ita ce kasa gaba ɗaya saboda haka yadda muka ga sauran kasashen afirka sun yi tafiya da mata kuma sun sami cin gaban kasa ya kamata wannan ya zama haka allah ya taimake mu na gode anti to jama'a masu sauraro a nan zamu da sa'aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin bakuwar tamu miss dan poland talan da madina dauda da ta yi hirar da ita da kuma miss julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga daular da sharhin jaridun Amurka. Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar San Antonio Express wanda aka rubuta labari cewa jami'an tsaron kan iyaka sun kama sama da bakin haure 'yan Afirka 150 suna kokarin shiga jihar Texas ta kan iyakar kudancin a cikin wannan makon bisa ga cewar hukumar kwastam da ke kare iyakokin. Ranar Asabar jami'an suka kama wani gungun bakin haure 37. daga afirka ta tsakiya waɗanda suka tsallako suka shiga amurka hukumar ta ce bakin hauren sun hada da kananan yara daga jamhuriyar demokaradiyyar congo sai kuma jaridar washington post inda aka rubuta labarin cewa shugaban amurka donald trump da shugaban faransa emmanuel macron sun jinjina wa zaratan sojojin da suka fafata a fagen daga a nan sun kuma jaddada muhimmancin haɗin gwiwa a tsakanin dakarun haɗakar ƙasashen yayin da suka karrama bikin ciki shekaru 75 da dakarun haɗin gwiwa suka kai farmaki a lokacin yakin duniya na biyu wanda ya kai ga samun nasara akan sojojin nazi da kuma kawo ƙarshen yakin. shugabannin biyun sun yi jawabi ne a wurin wata makabarta da ake kira na mandi inda aka birne sojojin amurka fiye da dubu tara macron ya karrama waɗanda suka sadaukar da rayukansu kuma suka yi yakin neman 'yantan faransa shugabannin sun faɗi cewa farmakin da aka kai a lokacin ya canja makomar kasashen turai da duniya baki ɗaya sai kuma jaridar new york times inda aka rubuta labarin wata mai shekaru 42 yar jihar new york wadda aka cire ma tsutsa a kwakwalwarta abin al'ajabi shine ta daɗe tana fama da ciwon kai da rashin bacci bayan ta ce asibiti sai likitoci suka bukaci yin hoton kwakwalwarta inda suka kamar akwai tsiron daji a ciki bayan an shiga da ita a ɗakin tiyata domin cire tsiron da ake sa ran daji ne sai ya zama wani abin al'ajabi inda aka ga kwai ne a cikin kwakwalwar bayan an fitar da shi an buɗe sai aka ga tsutsa ce a ciki. daga ƙarshe sai jaridar la times inda aka rubuta labarin mutuwar mai dahita wata shahararriyar kuku wadda aka yi wa lakabi da sarauniyar kek ko kuma sarauniyar kayan daɗi wacce ta fara girke-girke tun a shekarar 1968 sannan ta wallafa wani littafin girki da ya suna a faɗin amurka mai dade ta rasu ne a jiya alhamis suna da shekaru 102 a duniya. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara. Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida Daula, sai kuma rayu da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. ra'ayina na yau zan yi magana ne a game da al'ummar kasar ghana wanda na ga musulmai da kiristoci sun yi hidimar karamar sallah tare lallai wannan hidima da aka yi na karamar sallah tsakanin musulmai da kiristoci wannan ya gwada akwai haɗin kai a kasar ghana kuma wannan hidima da suka yi ta ba mu sha'awa kwarai da gaske ya gwada mana al'ummar kasar ghana da musulmai da kiristoci suna zaman lafiya muna fata kowane kasashen afirka su yi koyi da al'ummar kasar ghana da suka yi hidiman sallah tare tsakanin musulmai da kiristoci muna fata Allah ya kara mana lafiya da kuma zama lafiya a kasashen Afirka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOA mai magana Garba Ibrahim Jabar Makahu Azari. A ina kira ga gwamnatin Kano da ta duba girman Allah ta duba girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da katta jawo rigima a jihar Kano domin jawo rigima a jihar Kano tamkar jawo rigima ne a Najeriya gaba daya. Wannan ba dalili bane ina kira ga gwamnan Kano don duje duk wani abin da zai jawo rigima dan Allah dan annabi ya hakura da shi domin shi mutum ne mai ladabi da baiwa mai dawa kuma muna respectin ɗinsa duk abin da zai jawo matsala kuma ya sani shi fa mai tafiya ne bai kamata a ce ya yi barbaya da kura ba wannan bawan Allah sarkin Kano waliyin Allah mutum ne wanda mun yadda da shi mutum ne wanda kowa ya yadda da administrative na mutum yana cbn gwamna mutum ne mai gaskiya da rikon amana kuma tsakon sarki su ne su waliyin Allah mu fa ba ma jin daɗin abin da ake masa mu yan najeriya ba ma jin daɗi ko ba burgiya ba ne ba ma jin daɗi don haka ina kira ga shugaban muhammadu buhari ya sa baki a wannan abu da fatan allah kawo ƙarshen wannan rigima. kafin mu karkare ga takaitattun labarai. jiya alhamis shugaban kasar amurka donald trump da na faransa emmanuel macron sun halarci wani bikin karramawa a wata makabartar sojojin amurka a yankin namandi domin cika shekaru 75 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu da ake kira daidai. to masu saurare nan muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo Kamar kullum za ku iya sauraron dukkan shirye-shiryen mu har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara da bayyana ra'ayoyi a shafinanmu na Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Daula Salim da ta karanto labarai. da kuma Salama Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa ko ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.